sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديك ألا مدعوك سنسلكي لإبام إبام هدوى أدرس من التفسير عن مسلاكنا على أمين السلام الفونديشن a yau muna ranar takwas ga watan ramadana shekara dubu da dari hudu da arba'in da hudu ga hijirar mutu sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da talatin daidai ga watan uku dubu biyu da ishirin da uku muna roƙon allah ya dakatar da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya bukatunmu na alkhairi duka muna roƙon allah ya biya mana abinda muke gudu allah ya ba mu kariya allah ya kyautata karshen mu mai tambaya na cewa غفر الله للشيخ يا شيخ أيمكنني أن أقول في دعائي اللهم اجعل قرة عين في صلاتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى قرة عيني للصلاة wannan yana tambaya yana cewa zai yi mutum ya yi addu'a ya ce allah ya sa wato farin cikinsa da daɗinsa duk a cikin sallah domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna a hadisi yana cewa wa ju'ila qurratu aini fi salah qubba ya min dunyakum at-tayyib wa an-nisa wa ju'ila qurratu aini fi salah shin mutum zai ce Allah ya sa shi ma farin cikin sa da ah, dadin sa duk su kasance a cikin sallah za ka iya kai wannan addu'a la ma'ana kai addu'a Allah ya sa farin cikin ka kasance a sallah duk lokacin da ka shiga sallah nan ne kake jin wato kana cikin aljannar duniya ka samu fara tunaninka ya zama to duka a cikin sallah ne da abin da kake fara za ka yi kai wannan addu'a wannan yake addu'a yake nema wannan kuma na cewa wata hanya zan bi don ubangiji ya yarda da ni a wurin addu'a ko aiki eto eh wurin addu'a ɗazun ka saurari program na ramadan mubarak mun yi magana a kan ladubban addu'a da za ka koma ka saurari wancan ɗin za ka ji wasu ɓangare na ladubba na addu'a amma ubangiji allah ya yarda mutum yadda allah tana cikin bin umarninsa ne na farko imani da Allah kada ya tashi wajen bauta yin abin da Allah yake so barin abin da Allah bai ya so a nan mutum zai zama Allah ya yarda da shi in Allah ya yarda da kai ma'ana Allah ya so ka ka zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kai imani da Allah kuma ka kiyaye dokar Allah ka so alkhairi ga kanka da kowa kar ka nufi kowa da sharri ka zama kana kula da bayan Allah musamman wani wal masakin wal yatama ka zama kana tare da masu launi duk wanda kafin yana bukatar ci in kana da shi ka bashi Allah zai so wannan kuma yace ya dauki naira dubu daya a masallaci ya zai yi ko a masallaci ka ɗaukaka ka bayar a aje a asusun masallaci idan mai shi ya fito sai a baki amma ka kai shi wani waje wannan wani abu ne daban ka kawo masallaci ka baiwa ne, ko ka baiwa liman ga wannan naira dubu na tunce shi in wani ya zo yace imam ba ka naira na dubu ɗaya ba imam mai ke ɗaya ga shi an kawo ko kuma an kawo an sa asusu an sayi ventilator na Na نعمت Allah ya baka لها asalin ka'idar annabta in ka cuce abu za ka yi shekarsa eh, na tsawon shekara guda ranar malamin suna ganin eh, abin da katsin ta'in yaye Wani in kana sai an tafi hannu ko da abin kankani ne sai kayan shekara guda ko sai wani abu mai kima saboda hadisin yana nuna ka kan tsiri kalan jakar da igiyar da aka daure sannan ka yi shaida tsawon shekara kuma cikin abin tsuntu akwai abin da ba zai jira a sai za a yi shekara kamar ta tsinci goro daga in kaji za ka ajiye zai dace na to malam yace ko tsire a leda da ɗimin sa yanzu za ka wani ma ba zai yi hakura ya je gida ba a gefen hanyar zai zauna sai ya ga karfe shi wannan kamar ban gane tambayan kadan ba menene hukuncin waɗanda an ɗauke su suna ba wa mutane lon kuma ana biyan su salari wato suna bai wa mutane lon a ma'aikata ne ko kuma a'a a ina ne ban gane ba in ma'aikaci ne yake bada lon aikinsa daban lon din daban amma idan mutum an ɗauke shi aiki aikinsa din ne ya bada lon din kamar ana ana sa yana neman kwastomomi gaba lon muna bada bashi muna bada bashi in wannan yake nufi to sai mu duba bashi da suke bayarwa akwai ruwa ko ba ruwa in babu ruwa ya halatta sana'a inda ruwa haramun ko da kankanin abu ne ko 2% ko 1% inda da sunan akwai wani abu da za ka mayar a kai to ya zama riba kuma haramun mutum ne ya yi sallar magariba kuma ya karatun duka a asirce raka a biyu na farkon to bai yi sajada tabbali ba har ya manta ya yi sallama kuma bai tuna ba sai yana cikin sallar isha'i zai yanke sallar ne a a ka ci gaba da sallar ka wannan ya wuce sunnoni ne ka bari kuma lokacin ya wuce ba sai ka mai da sallar ba sai ka kula na gaba Allah ya samu dace muna cikin suratul naba amma ya sa'aduna ko za mu tashi kamfanin Allah subhanahu إن جهنم كانت مرصادا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Allah jallar kudratuhu yana bayani akan halayen da 'yan wuta suke ciki inna jahannama lalle ita wutar jahannamu kanin ta kasance mai fada madakata ce nan ake tsaron 'yan wuta mirfat marsad min rasada yarsudu wato idan ya sa kamar madakata wurin tsaro kamar ka tsaya kana dakon mutum ko kana dakon wata dabba ta zo ta kama ta to ita wuta jihar jahannan ba yadda za a yi mushriki ko kafiri ya gwamce mata duk hayaniyansa nan ne karshen kamar ayar inna da labil mirsad ubangijinka yana madakata duk gudunka wurin Allah za ka je karshen ka kenan to haka wutar jahannama ta kasance mirsadan wato wuri ne da ake dakon mushrikai don a girbe su a ciki inna jahannama allati hiya da azab fil akhirah kanat bi amri allah ta'ala wa mashi'atihi mu'addatan wa muhayyatan lil kafirin wuri ne da aka tanaje ta aka shirya ta don kafirai fa hiya tarsuduhum wa tarquduhum tana jiran su tana dakon bi haitu la yastati'una al-haraba minha ba yadda za a yi su duk gudun mutum ciki zai Allah ya kiyaye to suwa ne za su ga litsagina da waɗanda suka yi fadawa waɗanda suka yi fadawa suka wuce iyaka al na lil hajji bi zulmi wa tughyana sun yi shirka sun yi kafirci sun zalunci bayan Allah to nan ne inda aka kana da ma'aba ita ce makoma idan suka shiga wutar jahannama kuma labiti na fiha za su zauna a cikinta a haƙaba zamani mai tsawo muqimi na fi jahannama azmanan tsawila la ya'lamu miqdaraha illa Allah ba ba wanda ya san adadin zaman da za su yi sai Allah a haƙab jam'u na hukm hukm kuma shine zamani mai tsawo hukm ɗaya aka ce ko shine shekara tamanin shekara tamanin ɗaya kenan kuma a haƙaba aka ce da yawa za a yi to kuma shekara tamanin din kwana ɗaya cikin shekara tamanin din kamar shekara dubu ne wa inna yawman inda rabbi ka alfi sanatin mimma ta'uduna shekara tamanin dubu kwanan sa ɗaya kamar shekara dubu shekara nawa ne sannan kuma irin tamanin din da yawa za a ma'ana labiti na fiha a Asaba, kar a ɗauka cewa akwai wani lokacin da zai isa a yanke zaman wuta a allah maɗaukake ce wa mahimmin ha bi mufrajin su ba abin fitarwa ba ne ba a tuɓe kuma khalidi na biya abada suna dawwama saboda haka dalilai na ayoyin dawama suna nuna mana ahkaban din nan zamanin nuka masu tsawo ba masu karewa ba ne la ya zuku na fiha ba za su dandana ba a cikin wutar jahannan da wani abu mai sanyi mutum idan yana jin zafi yana bukatar sanyi aiki to abinda za su ya sanya musu zuciya babu wala karaba ko ko wani abin sha da za su ga su ji daɗin shi in ka ga sun sha illa hamiman sai ta tafataccen ruwa hamiman wa rasaha fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmu inuwar makanta tana da inuwar ce ba amma tana da ya kuma aka jefa mutum لا يدخل فيها yadukuna ولا bardan الا حميما وغساقا hamim din nan wasu kuma an hamiman faƙafa'a an abu an shayar da su tafasasshen ruwa ya yanke hanjin ruwa tafasasshe na duniya ma in dai a yanayin tafasansa ne ka ɗora a bakin ga ya bakin zai kasance to tafasa na lahira Allah ya ce aka shayar da su wannan ruwa sai ta yanke musu hanji gaba ɗaya hanjin zai yanke zai rube ya zube ta zuwa ɗora wa gasaka da kuma wato iwa gasaka ma ya filo min ahalin da abin da yake fita daga cikin yan wuta na jini ne iwa ne duk abin da yake fita a jikinsu shine za a shayar da wanda ya kafa cewa Allah ya ce wannan sakai da aka yi musu ba jaza a wani kafa sakayya ce wacce ta yi daidai da irin aikin Allah bai zalunce su ba adalcin Allah ne mutum ya azabtar da wanda ya kafa ce shi ne ce jaza'an wifaqa sakayya ce wacce ta dace da irin aikin da suka yi to wani aiki suka yi har suka cancanci wannan azaba na farko innahum kanu la yarjuna hisaba su ba sa tsoron hisabin Allah la yarjuna ay la yaqafu ba sa tsoron azabar Allah ba sa kaunar rahmar Allah haula qur'an kanu fi dunya la yaqafuna hisabana wala yufakkiruna bi bal kanu yukadzibuna bi suna kare ta ayoyin Allah duk abin da manzanni suka kawo ba su yadda ba shine wa kadzabu bi ayatina wa sun kare ta ayoyin mu kizaba kare ta matakar kare ta wa sai wa kullu shay'in kuma duk abin da suka aikata ahsaynahu mun kirga su hisaba mun kirga su duk abin da suka yana na arbuce mabbutan an kiyaye su ba abin da yake rubuta sai Allah ya fa ku ku dangana a cikin wuta ake kara bayan sun ji duk azaba sai a ce ku dangana falan kun illa azaba babu abin da zamu kara muku sai azaba imam ibn kathir yana cewa daga kataba katada hadisin ya karba asar din shi kuma katada daga abi ayyuba al-azdi shi kuma daga abdullahi bin umar yake cewa لم ينزل في شأن أهل النار آية آية أشد من هذه الآية wata aya ba ta sauka ba a kan ‘yan wuta wacce take da tsananin irin wannan aya suna cikin azaba har suna ci kira a kashe su wana da ya kuma ya kuji alai na a kashe mu mana sun yi ihu sun yi ihu sun su ji wata kalma da za ta sanya musu rai sai a ku ɗanɗana falan da fi da kuma abin da za mu ƙara muku illa azaba sai dai azaba kenan kullum suna kan ƙarin azaba kullum azaba sai dai azaba sai ba a saba duk wani irin wahala ai mutum zai saba amma ba a saba Allah kullum mutum ya yi ɗanɗana kamar bai sake ji ba Allah ya إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا جناقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كما رئيب بناء القرآن له إذن يا كامل مقانا أسرار جموتا سيكما يبيون مقانا إن الجنة لنهمة السيد لعلم لو كتبت إن للمستقين مقازا lalle akwai ga wa'inda suka yi takawa suka ji tsoron Allah alladina sanu anfusahum an kulli ma la yurdi Allah wa'inda suka nisantar da kawunan su daga dukkan abin da bai yarda da Allah mafaza akwai gare su wato rabo mai girma ai fawzan bi ridwanihi wa jannati za su rabota da wato yardan Allah da kuma gidan aljanna a cikin yardan Allah da za su samu dinna akwai hada'ika gonaki na gidan aljanna wa'ana ba da inabai gonaki na aljanna lambu iri iri ƴaƴan itatuwa iri iri wa ana ba sai aka ce da inabai saboda inabi iri da yawa ne sannan kuma an ambaci inabi akan sauran saboda inabi abu ne wanda kowa yana san shi sai dai wanda bai san shi ba yaushe ne nake a sa maka inabi a baki ko sai wani da muka haɗu da yake to malam tun da mu babu inabi mu da bino eh, da azaban وأعنابا وكوائب أترابا حكا منكما قواعد فتيات في ريعات الشباب أما تن الجنة أتكين وعطو الشيكالون هنا بدولتي أترابا وإن الشيكالون ليلي كواعب wato jam'uli na ka'ab me ake nufi da ka'ab wato wato matan aljanna wato kirazansu suna daidai kirazansu a cike yake daidai suke a shekaru shi ne hawaii da asrama muhabbatun ko bai ba a makulatun sara'ibuha kasajin kuma a shekara daidai suke duk shekaru su daidai Allah ya ba mu wa ka'san sannan kuma da wato suna tare da giyan gidan aljanna ka'san bihaka kogunan giya wanda suke a cike ga mata da giya na aljanna kuma a cikin wannan ba la yasma'una fiha ba za su ji ba a cikin gidan aljanna lagwan ya sashiyar magana kalamun sakifa magana da ba su dace a faɗe ta ba ba za a wala zaba ko kuma karyata ba sa jin karya kalaman kaliman ba a karyata su kuma ba sa ji ma an yi karya yanzu kawai ko tv kake kallo sai ka ji an yi karya ko kana sauraron rediyo bbc sai ka ji an yi karya ko ko kana zaune a gaba ka sai a yi karya bayan da karya in ka ce za ka ture wannan karya sai dai ka sha wahala to aljanna babu karya dama me yasa ake karya ne ana kariya ne don a cimma wani abin da ba a cimma ba ko a boye wata barna da aka yi boko yawanci kariya inda take fitowa to aljanna me ne baka samu ba da za ka samu ka riga ka samu ba abin da kake tsoron a same ka da shi la yasmuna fiha lazwan wala kisaba jazaa'an min rabbik wannan safiya ce daga ubangijin ka Allah ata'an kisaba wato kyauta ce daga Allah da yake baiwa bayinsa kyauta wacce ba ta da iyaka a nisa ba ma'ana kyautar da za a bai mutum an sai ya yi wannan shi Allah ya ba mu shi wannan kyautan ba rabbi samawati wal ardi daga ubangijin sammai da kasai ne subhanahu wa ta'ala wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halitta ar-rahman shine Allah mai rahama ga bayinsa la yamlikuna minhu khitaba bayi ba sa iya mallakan zance a gaban Allah dan tashin kiyama a idan aka tashin kiyama ba wanda ya sai magana sai wanda Allah ya ba shi izini mun ji a ayoyin eh, ceto ko man dallan da yake ko indahu illa bi izini sannan kuma Allah madaukake da yau ma ya ce ta takallamu nafsun illa bi idnihi fa minhum shaqiyyun wa sa'id to a wannan lokacin ba wanda zai magana illa man adina lahu arrahman sai wanda Allah madaukaki ya bashi izini mai rahama ya bashi izini ne zai yi magana shi kuma idan zai yi magana wa qala sawaba zai faɗi magana wacce take daidai daidai sawaba in ya faɗa to daidai ne ai yurbil khaliqa sawaban yurbil khaliqa kasance ne wanda zai yarda da Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala dalika yawmul haqq يوم يقوم الروح نعم رانا تدي يقوم الروح جبريل عليه السلام زي تاج ذكرتا والملائكة فوق يا ملائكة في جزا إذا السماء انشقت فوق إذا السماء تساعد كما ذات تساعد ملائكة بسكي كما ذات فوق بايا أنت هذا حديث أبي القيامة كما ذات تساعد ملائكة ذات فوق تبيو تبوكو تبوكو تبيع duk samman nan jibrilu da kansa zai sauka duk mala'iku suna nan a arzal mahshar sannan za a yi tarayya ga wannan lokacin ga na jibrilu alaihi salam ya tashi da kansa yana tsaye wal mala'ika da sauran mala'iku ga sunan dukkan sun yi saffan sahu sahu sun tsaya me zai faru a wani lokacin la ya takallamu ba sa iya magana لا يستطيع جبريل ولا الملائكة ولا غيره من الملائكة هذه الله يا كشن da bai taba yin ba ba kuma zai taba yin irin ba jibril da yake karban sako daga Allah zuwa annabawa bai sai magana ba waye zai iya magana a inda jibril bai sai magana ba sauran malaiku ba su iya magana ba annabawa ba su iya magana ba waye zai yi magana to ka shiga kana yaudare ka lahira ba kasuwar mun da makin bane mun da makin ma da wuta ta zo mai daidai wannan ba zai ishe mu darasi ba wai a gaban Allah a filin kiyama wani zai zai ce zai ce ka ba tare da Allah ba da izini ba duk wanda ya taimaka zai taimaka maka ka zai taimaka wa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi ceto ba wanda annabi ya bugi kirji a duniya yake masa kai zan sa ka aljanna babu sai wanda annabi din Allah ya sanar da shi ya sanar da su ashar al-mubashirin bil janna sai da Allah ya sanar da shi ya fara. ya ce da Bilal ina jin tafiyan ta gidan aljanna sai da an sanar da shi ya fara. amma haka kawai kana zaune kace ka raba aljanna da sunan waye ko fuloti a maiduguri ka raba karfe ai sai ka ce karatu in dai ba naka ba a aljanna za ta ba da gida wa mutum addinin musulunci ba ba wasa ba dan adam a duniya zai faɗi abin da zai yake ya huta amma Allah ya yadda shi mutum to mutum ba zai kauce ba yau mai kuma ruhu wal mala'ika tasfa la yatakallamun ba su magana ba illa man ajira da rahman sai wanda Allah ya bashi an Allah ya ce kai magana nan za ka yi magana wa tsawa ba shi wanda zai yi magana kuma abin da zai faɗa abu ne wanda zai yarda da Allah daidai zai faɗa ba zai faɗa abin da ba a tashi ba zalika al-yawmul haqq wannan ba ita ce ranar gaskiya ini ne na gaskiya ranar tashin kiyama tunda kaji wa man sha'a takhadha ila rabbihi ma'a yanzu idan mutum ya zo sai ya ɗauki hanya makoma zuwa ga ubangijinsa tunda kaji kiyama ga yadda take in ka so ka kadai ta Allah wajen bauta ka yi sallah ka yi azumi ka kiyaye abin da Allah ya hana ka yi biyayya ga iyayenka ka tausayawa wanda suke karkashinka ka rabu da duniya lafiya ka samu rahmar Allah in kuma kace ba ka so kai duk kafircinka kai shirkanka kai tsirinka kai dubanka ka sha duk giyan da ake sha kai duk wani lalata da ake ka gama shekarun ka ne in a kurutiya kake ba za ka gauma a kuruciyar ba kana ji kana gani kurkuna zai fara fitowa Ka zuwa za su fara gajiya naman da yake kirkin nan zai fara yankwanewa ido da yake hangen nesa zai kasa dandanon daɗi da kake ji zai zama babu da kyar za ka tashi da kyar za ka zauna wata ran za a ce wani ya mutu idan kana da gaskiya ran da an ce za ka mutu ka ce ba a yi ka ba mana ka hana mutuwa mana in za ka iya ba zai yiwu ba saboda haka ba man ta da ilawar da rabbi ya tsora gare ka sai da ji Alƙur'ani. ka gyara kanka ka fi kowa sanin kanka in kai na kirki ne ka sani in kai na banza ne ka sani bar ganin mutane suna ma dariya suna yin cewa kai mutumin kirki ne ka san tsakaninka da Allah karka yaudaro da maganar mutane karka ga mutane suna kyamanka ka ce ai kai na banza ne kai ka san alakar ka da Allah ka gyara tsakaninka da Allah kafin lokacin da Allah zai kai da kai tsakaninka da shi babu na uku shi zai maka magana za ka Allah ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu azza wa jalla laysa bainahu wa bainahu babu wani face sai Allah ya yi masa magana babu mai fassara kai da Allah za ku yi magana annabi ya faɗa za ka dubi hangu ba abin da ka gani sai aikinka in ka dubi dama aikinka in ka kalli gabanka sai wuta Allah kuma yake maka magana aikinka zai kubutar da kai ko ba zai kubutar da kai ba to yanzu ne za ka yi kanka hisabi ta'afibu anfusakum qabla an tuhasabu wa dinu qabla an tusabu ku yi wa kanku bincike kafin a yi muku bincike ku auna kawunan ku kafin a auna ku wallahi idan har sai ka yi sata ne za ka yi inji ka sa to gara ka tafi tsirara haihuwar uwarka kuma ba za ka tafi tsirara ba insha Allah in dai kana cikin al'ummar musulunci duk rashinka sai ka samu wanda zai baka kula da zaka amma in ka yi sata ka sa riga to ibadarka ba za a karba ba saboda walbasu sannan tashin kiyama za ka zo da wannan rigar tana maka nauyi kamar ka ce da siminti buhu goma aka yi riga haka kake jan wannan rigar za ka samu mai rigar ka ce ga rigar ka zai ce ai a duniya na baka riga yau aikin ka za ka biya ne shi rigar ka sata in ne ka sata haka ran kuma alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya sata sai zo da abin da ya sata na a bayan sa ta ci kiyama kana goye da shi a ranar kuma sai aiki saboda haka kuma Allah ka fara ila rabbihi in kana so ka ga hanyar komawa ga Allah ka tuba tun lokacin da kake ba Ka kai ka yi nadama ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara tsakaninka da mutane duniyar nan ba a ba in kana jin kana cin kuruciya samani nawa suka mutu in kana jin kana da lafiya masu lafiya nawa suka mutu mutuwa ba ta san lafiya ba ba ta san rashin lafiya ba ba ta san shiri ba mutuwa ba ta da tausayi za ka ga yara ƙanana suna buƙatar mahaifin su kuma sai za ka ɗauke za ka ɗauke uban da basu su ƙanana ba mai taimako aikin ka kenan saboda haka wa man ta'atta hada ila rabbihi inna anzarna lalle ba mu mun gargade ku inji Allah muna muku gargadi cewa azaban qariba akwai wata azaba muna muku gargadi da wannan azaba da take zuwa ta kusa iyama ta kusa kullu atin qarib كل ما هو آت آت وإن طال تماما للتوان لو كتنزع أنت زي الله يتجوه إن أنذرناكم عذابا قريبا يو شيني ونا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الآن قد بسن زي قابل بهنا ينسك كباسا عبين لك أي كتا ذاك قيد أنت ما قدمت يداه قبل غالبين أي كده أنه سيكفل سيدي ذاك ma qaddamar yada akwai ma qaddamar aina ma qaddamar lisan ma qaddamar rijila ma qaddamar qubulu duk gaban ka abin da suka aikata wa wajadu ma amilu wala mutane sun tada abin da suka aikata gashi a halatte Allah bai zalunta kowa a wannan rana wa yaqulu kafiru kafiri sai ke wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa annabawan Allah zai ce ya laitani kun turaba ya kai tona ina ma da na zama tsaka a duniya ban zama mutum ba da za a ce ma an ce ɗigi na kiwi an ce bari na ki bari ina ma da na zama ƙasa ba zai yiwu ba baka zama ƙasa ba a duniya ba kuma za ka zama ƙasa ba a lafiya Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم والنابعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة سورة النازعات وأن سورة نازعات سورة ce wacce مكة مكية كما ita ce sura ta wato bakwai a cikin jerin surar alkur'ani ayoyinta suna nan guda 45 na ne na ce na aka sake da 79 ba bakwai ba ayoyinta 45 suratun nazi'at kamar sauran surorin makka ne kake kana karantar da aqida jami'in abin da zai faru a kiyama takayya da makamancin su bismillahir rahmanir rahim Allah madaukake bude wannan sura da rantsuwa wan nazi'ati gharqa Allah madaukake yaran rantsa da mala'iku wanda suke zare rayukan kafirai zarewa mai tsanani a lokacin mutuwa wan nashiqati nashqa hakan nan yana rantsuwa da mala'iku masu zare da masu imani lokacin da suke zare rayuwarsu cikin nishadi wato garka shine nazu bi shidda sannan kuma ma shifa shine wanda cikin nishadi labarin ma nuna ma'ana cikin nishadi cikin kwanciyar hankali haka za su zare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana hadisin bara bin azib radiyallahu anhu lokacin da mutum zai mutu idan mutum mai imani ne mala'iku za su zo daga aljanna za su zo da wato mandi yanki ko tawul kyalle mai kamshi idan suka zo sai da wannan ran ya ke wannan rai tsarkaka ki fito zuwa yardan Allah da gafaransa sai wannan ran ya fito da kansa ya shiga cikin wannan kyallen kamar yadda ruwa zai fita a cikin buta yana zuba kaga in ka karkata busa ruwa yana zuba ba wahala a haka zan zai fita in na mumini kenan ya fito yana kamshi a annabi ran ana tafiya da shi sama duk saman da aka je kuma za su tambaya wannan ran waye ne yana kamshi za a ce ran waye dan waye ana masa barka barka har ya je sama sama sama in kuma ran kafiri ne ko mujrimi yayin da mala'ikan mutuwa ya zo da mutanensa za su zo da sarkoki Baka ke kirin suke sai a ce da ran ya ke wannan kazamar rai ki fito zuwa fushin Allah da azabarsa sai ran ya nemi kuya a cikin zai ki fita sai a zare shi da karfi kamar yadda ake cire wato karangiya a cikin gashi idan aka zuba ruwa haka za a zare zan ran da karfi shine annazi zarfa kenan ana zare ran da karfi har dalilin zariran jikin masu zai yi ciwo inda zai samu rai to sai ya yi jinya kafin ya tashi amma mumini wato na shekwar a cikin nishaɗi wani ma yana murmushi wani yana kalmar shahada wani kuma yana mutu ran yana fita goshinsa zai hada mumini ya mutu bi harafin jadid wasu fara bi hajjiko wannan shi kwata na نعم والصالحات صبحا هكذا الله مدوك يانا رنسوا ونينك نمنا إبو وإن سكي ياو أكثرين ثمانية وجن كي تعون أمر من الله التي تسبه في هذا القول سكيو سكيو أسكوا سفيا أكثرين ثمانية الذين يتبهون تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله تعالى وأن الله ينال الزواج فالسابقات السبقات hakan nan Allah yana rantsuwa da sashin mala'iku waɗanda suke rige-rige wajen wato kai kawo na umarnin Allah na ƙasar السابقات سبقة هنا الطائفة الراجعة من الملائكة تسبق غيرها في تنفيذ أمر الله وجنزت تدعو الله إن تكوي كذا وانجن ما تكوي أمرني لك وانا كما ما تزرت الله كي كذا وهلك الدقري كذا كيف باب أتلوكتي ba cewa a a ga kaza da ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kamar yadda Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairati to haka kuma fasabiqati sabaqa fal mudabbirati amra hakan nan mala'iku da Allah ya sa su aikin su shine shirya lamuran halitta al'amuran halittu suke yi iskokai rayuwa dole wani abu da halittu suke bukata su suke fal mudabbirati أمرا الملائكة تقوم بتنظيم شأن الخلائق وتنظيم أحوالهم آل لا يورق الاسلام ملائكة أكوي مصروف أكوي مصروف أروف akwai masu yawo a sararin kasa a cikin doron kasa suna yawo suna neman ina ake ambaton Allah ga sunan kowanne da irin aikin da Allah ya ba su kalmu dabbirati amra duk wannan Allah yana rantsuwa da waɗannan malaiku yawma tarjul raji me ansar ranar da kuma za a yi wannan busar kago na farko tarjul raji ba yi girgiza za ta faru girgiza yayin da aka yi busar kago na farko halittu za su imanci za su mutu duk wani mai rai zai faɗi dama busan nawa ne busa biyu ne alam busa na mutuwa da kuma busa na tashi tarjifin rajifa an gama da duniya gaba daya tatba'uhar rajifa wannan busa da take biyo wannan shine kuma za a tsaya yayin da aka yi wannan busa na farko halittu duk suka mutu sannan kuma aka yi busa na biyu halittu duk suka tashi a wannan lokacin kulubun yau ma'aikin wajiba dukkan suka na halittu suna nan wato an wofantar ai farida duk zukata ba su da wani abu da suke lissafi sai kiyama da take gaban su in inda Allah ke cewa wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun qulubun yawma'idin wajifa a yau duniya zukata su shiga da abubuwa wannan yana so yayi wannan ya fara wannan bai karata ba ga suna abubuwa da suke gaban ka ga wanda ka fara ba ka rasa ba ga wanda nan gaba za ka fara ga wanda kuma kana cewa sai ka gama wancan za ka yi kullum kana cikin lissafi amma lokacin da aka ce kiyama ce duk wannan lissafi ba ni a gaban ka wace irin takayyar za a yi maka ya hisabi zai kasance wannan shine tunanin kana ba shi'a wato imagannansu تون كتدخنا قولتي وادو مبعين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذن يا فضل يا كنا غني انا غنينك اما بقى يجي كده حديث عائشه رضي الله عنها كما ذكر صلى الله عليه وسلم اذا كان حل الشبابين يدعوا ايه بتاع الدين كثير يا رسول الله عليه وجل ويسائل كل بعضهم بعضا يا من ذا الله ما زال ما تسنى كلن جونا وانا ابو كن يعني كان يا عائشة لما لي يا في سنني اكم بكن يتنى كيوا مي تكتير بريش الامر اشد من ان لهم هم ذلك باقا تنعنين كي اما كان تترارا كي بل لك سموني ما ترارا كي بل لك تبيه ذاتي ها باقا ونن تنعنين duk ana tunanin sa kan ya me zai kasance a yau wutan ne ga mala'iku suna tsaye in an ce huzuhu fa hullu an gama za a kama ta a karya ta yadda ake karya kifi a jefa a cikin mai haka mala'ika zai kama kai karya ka ya jefa ka wuta shi yayi ibada ne don la ya'tun Allah ma amara bai jin yare kai iko wayo Allah ta amara yasa aka ce yanzu ka gyara kafin يقولون سنة وإنا لمردودون في الحاضرة شين ينزوم زعم يد مكنا باين ممتو أنزع مكبري زعت هذا المراد بالحاضرة هنا أن أعود إلى الحياة مرة أخرى بعد ما تجيب bayan an mutu an zama kasusuwa ya kuri insanu a ida ma mutu da sofa ukurar hayya dan adam zai ce shi yanzu in na mutu an kashe ni na zama ƙasa, zan sake zuwa duniya yana ganin abu da nisa sai Allah ya ce awala yakuru al-insanu shin mutum ba zai tuna bane anna khalaqnahu min qablu mun halitta gabanin wannan walam yakun shay'a bai kama komai ba a babu alam na hulukku mai ma'in mahimmin kwanan da muka karanta da wannan ruwan aka yi ka ka zama mutum ka zama kashi ka mutu ka koma ƙasa ka zama ƙasar sannan ka ce ba za a tada kai ba to da mi aka yi ruwan naka shi Allah kuke ce suna cewa a inda da marzuzuna fil hafira wannan aikin kafirai saboda inkarin tashin kiyama da izgiri suna cewa yanzu mu za a sake ta da mu koma duniya a ida kunna izama nasira bayan mun zama ta izaman baliya kasa da abin da kashi da ya rube ya bushe ya zama kasa ya diddige. har wannan umar ibn halab ne wanda ya zo ya dauki kashi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ke kashin yana cewa muhammad kana cewa yanzu wannan ne ubangiji ka zai tayar da shi da annabi eh Allah zai tayar da kai kuma ya sa ka wuta a fara'aikar da zika fara bi ayatina wa tsara da zuwa yin amalan hawala da abdala algai ba amin safar inda an inda ramani a da kalla da nafsu ma ya kulu wa na mutu lahu min al'azabi madda wa na yuridu ma ya kulu wa ya hadina farda Allah mana kuzi ce suna cewa a iza kunna idaman nasira bayan mun zama kasusuwa kuma kasusuwa masu dike kalu sai suka ce tilka wancan fa ai al'auda wanda kuke faɗaɗin nan ba in ta tabbata idan yayin nan karrafin fasira ai wannan komawa kasara musiba ce taɓewa ce in har akwai to sun yi akwai kuwa sai da sai kasara kuma sun yi قالوا تلك إذا القرة الخاسرة الخسران أنا شيني وترك الريبة me yasa saboda sun ga abin da bai so ya faru ya faru Allah ya ce duk wannan abin da kuke faɗa fa inna ma hiya zajratun wahid ita wannan kiyama da kuke ji fa sai hatun wahid in kanat illa sai tsawa ne guda ɗaya ce na mutuwa su ne sami na kiyama ta shi kuma jami'un ne na mutuwa busa ɗaya zai tada halittu gaba ɗaya sallai da kari da mamiya zajira su za hun bisa hira sai ga suna suna ta doron ƙasa wacce suke sabuwa ba doron ƙasa da suka saba a akwai ƙasar da za a shimfiɗa ta a nan za a yi misali kai sa kai هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لمن يخشى yayin da mushrikan makka suna inkarin cewa za a yi tashin ƙiyama a yi sakayya suna ganin suna da ƙarfi sai Allah madaukaki ya tsora kistar Fir'auna da Annabi Musa alaihi salam ga manzo sallallahu alaihi domin ya tunatar da su in su suna jin sun kai ba kowanne yake su kaiwa amma shi ma bai hal ba hal ataka ku Musa shin labarin Musa ya zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam anan hal ka zai bi tahdiki ne tabbas labarin Musa ya isa ne in ka kawo istifham ne an kawo ne saboda ayi tashwik na mai sauraro za a faɗaitar da mutum sauraro shin labarin Musa ya zo maka idna dabu rabbuhu lokacin da ubangijinsa Allah madaukaki ya kira shi bil wadi muqaddasi a wannan kwari wanda yake abin tsarkakarwa tuwa wannan sunan kwari Allah ya kira musu alaihi salam a cikin wannan kwarin kuma ya yi magana da shi idna dabu rabbuhu bil wadi muqaddasi tuwa da Allah ya magana da shi me yake da shi yace idhar ila fir'auna ko kaje zuwa ga fir'auna yaushe ne Allah ya kira annabi Musa lokacin da annabi musa ya gudu daga fir'auna da farko ya je garin eh, madiyana ya je ya yi shekara goma wajen aiki a wajen wannan jirgin ko na tsawon shekara goma ya yi masa kiwo kuma ya yi masa ya auri yar dattijo to shi kenan falamma kaba musa ajala wa sara bi ahliha anata min janibi suri nara to anan ne ya ga wutan yace da iyalansa in kuso inni a nasu nara ku zo na ni na ga wuta fa mai yiwa zan je in samu mai shiriya ko in samu wutan da zan kawo ku samu dumi sai da ya je a wajen sai aka kira shi a ce dama Allah nuna masa ne dan ya kira shi to nan ya kira shi wannan ma ata hanubiya ya mutu da ya da yazo aka kira shi a suratu taha ta inni ana rabbuka na alaika, ni ne ubangijinka kire ta karmin ka kana koyi mai sarki a nan sai annabi musa allah ya baka magana to shine ya ce da shi yayin da ya zo ce idhab ila fir'auna ka je zuwa ga fir'auna innahu taba domin shi fir'auna yi tabawa ya wuce iyaka ya yi barna a cikin kafirci kuma ya zalunci bayan allah amma duk da barnan da yayi in ka je ga kalan wa'azi wa qul ka ce da shi hal laka shi zai yi gare ka idan an tazakka zuwa ga karkaka zai yi gare ka ka gyara halinka وأهدياك كما شريتك إلى ربك زوجة أبنجد من الله فتخشى سكتيعك جيء ورم الله فأراه الآية الكبرى سعلى بن موسى عليه السلام يا نون وفرعون آيوي من يمني آيوي لذلك من سوى إيشي مظهور الله وعلى خاطاه الله فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بذاء الناظرين آه da suka ga wannan ayyuka da a hakin ha za ne da zahi ra da rida da ne da a nan da aka ga nuna masa ayoyi kaje ce faɓul ka ce da su shi fir'auna hallaka ila an tazarka haka ake son bai wa'azi in kana wa'azi karka dinga wa mutane zafi kullum kaushi kullum zafi a ka dinga gora kana cizawa in ka sake suka sake sai kamata, mata sun ji zafi za su goma sai ka lallace haka ne bashiran wa nabira ba haka tarbiyyin wa tarbiyyin kwadaitarwa da tsoratarwa tarwa a zai ka kullum ya zama ka sa mutane duk aljanna kowa zai ji ɗan aljanna ne ba tsoron azaba kar kuma kullum zai ka duk mutane yan wuta ne sai zafi sai wuta sai wuta sai wuta mutum har ya fi da tsammanin Allah a'a ka duba yanzu nan ba muka ji maganan jahannama ba littagina kaza kaza sai aka ce inna lil muttaqina haka ake so ka zama kana da salo na karantarwa ana so mai wa'azi ya zama yana da salo na karantarwa kuma ana bukatar a yi wa mutane orientation ko ko workshop ko daura ko seminar musamman na tafsirin alkur'ani duk shekara kungiyar zama su ɗan gida wata mafi suna a gaban shugaban shan mamba sani a hajjiyar ana yin semina wanda wanda aka yi a ramadan an fitar da tausiyar wasiyar da aka yi wa malami masu tafsiri kusan yana bukatar shi din ma a sa shi ya zama dare ba kawai mutum ya je ya sai zai yi tafsiri ko kuma a tura ka gari ka je ka yi tafsiri a'a akwai abubuwan da ya kamata kai mai karantarwa ta sai da su a wajen da kake karantar da su don karatunka ya tafi daga cikin wasiyar da ake maka ka yi nazari kafin ka zo ka karatu kar kana hira ka zo ka kama karatu kana wa'in ma wannan ba ya yi kama da wancan ka yi nazari kafin ka yi karatu in an je kawo tambaya ka duba tambaya kafin ka ansa in so samu nema in an kawo tambaya yau ka je ka yi nazari gobe ka zo ka aza bayuwa za ka yi bincike akan tambayar kar ka zama ka ɗora mutane nauyi ta je kana cewa kai fa ina kaza ina me ina kullum kayan daɗi kake so a kawo maka wai don ka je musu kuɗi ko ka ce me yasa ba a zo an gaishe ka ba me yasa ba a kawo maka kaza ba ka zama kana da sana'a wadatar zuci maimakon maka nema a wajen su kai ne ka ba su ba ka annabi yake ba eh, idan za a yi suna din a yi suna din kafa kada ku lobe sunnati kafatan amma kai kada suna kake yi kayi gemu kayi rawani kayi waye amma kuma hannunka kwakwaf in ka shimfiɗa hannu sai dai a ƙasa ba a sama ba al-yadul uliya khairun min al-yadi as-sufla hannun sama ya ji na kasa in an baka ka karba amma kuma kai maka nisa saboda haka wa'azi ba kawai don ka san aya da hadisi bane a kuma akwai bukatar lura da mutane da zaka yi musu magana karka zo ka ba musu magana na rikita wani don ya san ya duba wata matsala a wani lungu sai ya kawai fantsama mutane ya gwara kan malamai wani zai kawo da sunan tambaya wani zai kawo da sunan fatawa a bi mutane a hankali hadisin nasa ala qadri a ayi magana da mutane gurgurdun hankalinsu haka ake so ga fir'auna da zafinsa shi yace shine ana rabbukum al-a'la Allah bai ce Allah yana da iko ya fire ran fir'auna kawai a zauna ko babu ya tura mala'ika ɗaya kawai ya zo ya dinke shi kawai ya jefa shi inda zai yi an huta amma Allah yana so ya nuna mana sunnarsa ya za mu zauna a lokacin da babu annabawa ga mabarnata ya masu wa'azi za su yi musamman in masu wa'azi masu barnan nan shugabanni ne da za ka zo garin wani shugaba sai ka ce kai shugaba tun da annabi yake abdullul jihadi kai mutu adalin inda sultani ja'ir ga ce kai shugaba kai azzalimi ne kaji tsoron Allah ba ka kaza kana kaza in yace akai shi kurkuku shi ke da yake tara kafa ba kai ba iyalinka sai ka ce ka yi jihadi alhali ga jinan fir'auna Allah ya ce annabi Musa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha wani kuma sai ya ce an shugabanni ba fa musu wa'azi kudin ba ɗan kaza ne an yi wa shugaba wa'azi za su ce maka an yi wa shugaba wa'azi eh haka ake yi ai wani abun ba fitarwa za a yi a in ana yi ko ba a yi ana faɗa ba a faɗa Allah ya ba ka da aljanna ba ka da wuta bari Allah ya sa kai ka zo wurin mu ga abin da za a ko kuwa Allah ya mu gari Allah ya ce fa kul halaka ila an tazakka kace masa shi zai yi kashi ka karkafu wa ahdiya kan shirye da kai ila rabbika zuwa ga ubangiji Allah ka tsafta ka ji tsoron Allah ka kiyaye abin da ya hana fa arahu al-ayat al-kubra annabi Musa alaihi salam ya nuna wa fir'auna ya kawo ayoyi manya manya amma me zai faru ka kaddaba wa afa fir'auna ya karyata ayoyi ya saba wa Allah ya ki bi ثم أدبر يسعى سيجي وما yana tafiya yana قرنا cikin wato mulkinsa فحشر يجي يتارى مثلا فنادى يجينا فقال سيتي أنا ربكم الأعلى مين يبقى بنجد الناكو عليه لشيني كلمين أو جنب يبقى سأل الله يجي فأخذه الله سألنا كامل بن عون نكال الآخرة والأولى عذاب الكرشي لنقرأ نكال الآخرة عذاب الله والأولى لكم الدنيا عذاب الدنيا أن نلمي لشيء روى عذاب الآخرة كما النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم قيامة أدخلوا ويوم تقوم ساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وثم من فسر نكال الآخرة والأولى سنة cewa saboda sakamakon abin da ya faɗa na farko da na ƙarshe ya ce ana kuma al'ala kuma ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri wayannan sune mai guda biyu da ya faɗa inna fi dhalika la'ibra lalle ba a cikin wannan akwai izina akwai darasi liman yakhsha ga wanda yake takawa wanda zai ji tsoron Allah lalle akwai darasi gare shi Allah ya sa muna jin tsoron sa Allah ya sa mu a cikin abin da muke ji ya gafarta mu ya gafarta iya da malamin mu walhamdulillahi da alamin wa sallallahu da wa sallam wa da ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum Thank you.